yawwa me tambayan ki yawwa mm-hmm. wani malam ni wani abu da yake damuna faddali mm-hmm. wannan abin na a'a shakan jinni ne wani baiwa wani Allah ya min yanzu misali ma na kamar yanzu haka ina zaune sai in yi tunanin ce da mana a ce a ɗan sauka ko a wuta sai a lokacin sai haka ne kasance <laughs> wata rana ina zaune kawai da na kalli wata yarinya na ce yanzu a ce wata ta mutu a satin nan yaya zan yi malam kuma a tashin karansu hasbunallahu wa ni'mal wallahi zazzabi ya kama ta kwana ɗaya biyu jini ya kone a cikin shekararsu baba na ya zo gida na ya gaishe ni miji na bayi da lafiya yana ko biya biya sai da zai sai ke can ku da alheri yana raka shi waje hmm. da na raka shi sai wace gari wace gari da safe nake zo na cikin cikin cikin magana da yake gaya wannan? ciko yanzu idan wani rafiya ya zai yi mana a ranar da nan da nake wannan tunanin sai amai da gudawa ya kaba ko minti talatin bai ba sai na zo na kwanta jiya ba da lafiya sosai wai olsa mun gurin har ya taba mun kindi hmm. sai nake tunanin sai yanzu a ce idan na je asibiti kar ban ina da ciwon gona ina zuwa kuma sai aka ce ina da ciwon gona to ire-iren wannan abin da yawa wani lokaci idan na yi abin sai ina jin tsoron ko da a cikin miji na nema na ta irin wannan tunani a kan shi in ce ko dai ka zaɓe faru ne a ko wanda yawan tunani a tsakanin su da mahaifiyar shi kuma daga gaske kuma sai suka tafi suka samu matsala wannan abin to sai yana wani tsoro Wannan ita shi ne wani lokaci ko da akan wani ko a gidanmu ne na irin wannan tunanin ko zai gani sai gidanmu ka zaɓi faru sai yana jin tsoron kwanan. to za ki ji bayan malama mai wuna take magana akan cewa lokacin da ta yi tunanin wani abu sai abin ya kasance don hmm. kaji tambayan ta malam ah, malam me za a ce akai rahama ne Allah ke jufu ma bayansa hmm. amma yadda take fata daina bayyanawa hmm. Allah kan jufu wata ne zama gaskiya wacce yana kuma ba daidai ba kullum ne ke haka ba kuma an ta yi wannan shi ta inda tunanin ya zo da shari ne ta ce ta yi istighfari da alherin ta gode ma Allah amma ka ta bayyana ma mutane rahama ne allah ki jofu ma bayan sa wani share nuna mata ta ga mu daga sha mai to kar ta mai da shi ta ringa gaya mutane kuma ta yi shiru a kai kuma ta yi abin da tunani mara kyau ta nemo ta nemo sayar wurin allah na abin mai kyau ne kuma ta yi addu'a ya tabbatar da shi. Mm.